gaskiya zama ne na ɗarɗar zama ne na doya da manja daga ƙasar amerika da kuma ainihin wato yar koranta wato isra'ila waɗanda su ba sa yi wannan ƙasa ta iran fatan alkhairi na ganin ta samu ci gaba da kuma dogaro da kanta da kuma tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa ta mallaki ƙarfin da ya dace da ita domin kauce mu duk wata irin barazana za a kai ta iya kawo mata daga ciki da kuma waje. To kafin ita Iran a ta amsa cewa ta wuce ka'idar yarjejeniyar. Hukumar da ke sa idanu kan waɗannan ayyuka na nukiliya da ma wasu ƙasashen sun sha yabawa da biyayyen da Iran ke yi wa yarjejeniyar. Wasu na ganin tursasawa da Amurka ke yi wa Iran ɗin ne ya kai ga haka. Ya kake gani? To ai abin da ya kamata kenan saboda Alhaji Aliyu Garba ga waɗannan mutane dai gaskiya an riga an kai wannan ƙasa wato ainihin a tura ta kai bango. Domin an riga an tsaye da matsayi matsaya ta shekara da shekaru ana so a samu a shawo kan iran a kan cewa ta daina kokarin mallaka waɗannan wannan makami kuma aka shawo kan tar aka samu aka sa hannu duniya baki ɗaya ke lalemar haddin da wannan al'amari gefe guda kuma amerika ta tsalle gefe guda ta ce bata amince ba ita tana ganin kamar wato wani wayo ne ko wata hikima aka yi mata wajen mata sa hannu don haka nan sun sa da suke yanzu abin da kawai rage mai shine idan ta janye kaga tilas kuma kasashen da ke da muradin ganin an koma kan teburi su kuma sai su koma su tilasta eh, wato amerika akan cewa matsin lambar da take ma wannan kasar ta iran akan kata mallaki wannan makami to bai dace ba domin samun dakatar da sarrafa wannan uranium da kuma mallakar wannan makami shine zaman lafiya ga duniya da kuma gabas ta tsakiya kaga kenan wato a takaice su iran wata hikima ce suka yi sun koma gefe guda sun ce sun ce sun hannunsu kasashen da suka sa hannu na ganin an samu zaman lafiya an ci mai wannan yarjejeniya su kuma sai su koma suna yi Amerika to sun Allah ne da kuma tilasta da kuma ainihin wato ganin cewa sun dawo da ita Amerika ta dawo kan teburi yayin da ita ma su ta dawo kan teburi sannan kuma su dinga sharuɗan su na cewa to ga inda za a ci gaba ga inda za a tsaya wannan shine matakin da kuma kowace irin ƙasa ce aka yi ma wannan al'amari dole ta ɗauki mataki ta tsaya eh, tsayin daka domin ta nuna ita ba kan wallasa ba ce ba in ko ba haka ba to za a kai ta a baruta. Tun a jiya Isra'ila ke ta kira ga kasashen Turai cewa su ƙara malkaya wa Iran takunkumin ƙara takura mata. Ya kake ganin wannan? To Alhaji Aliyu Garba to amma ke fara shi ne takunkumi ko kaɗan baya yi a to Iran tasiri. Idan ka koma ta dubi tarihin wannan ƙasa tun daga biyun jihar da aka samu na shekarun wato alif da tara zuwa shekaru goma da aka ana yaƙi tare da Saddam Hussein waɗannan ƙasashe na turawa su ne suka ba ainihin wato Iraki makamai da kayan faɗa da kayan da kuɗi da komai da komai suka shekara goma suna cikar Iran wato kasashen duniya suka taru suna cikar suna suna faɗa da Iran kuma da ga matsin tattalin arziki ga takunkumi da komai da komai amma ina tabbatar maka abin da ke faruwa shine wannan abu bai tasiri ba kuma ko a yanzu wannan takunkumi ba zai tasiri ba illa iyaka kawai wato abubuwa ne da suke a baki a faɗa a siyasance amma ƙarƙashin ƙasa wannan ƙasa ta riga ta tanadi ainihin abubuwan da za ta iya dogaro da kanta shekara da shekaru